وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله حديث يا إنغانت دقى صحابي منزون الله akwai sahabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ake kiransa Qutubatu binu Malik babu shakka hadisi ya inganta daga wannan sahabin na manzon Allah hadisin yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 3591 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2298 قطبة بن مالك الأنصاري ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya ƙoli annabi ya kasance yana wata addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa babu shakka hadisi ya inganta daga annabi Muhammad yana wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يا الله إنا نيمان tsarinka. game da sharrin munanan halayya da munanan ayyuka da kuma son zuciya yana da kyau mu yi riko da addu'o'in annabi muhammad duk mutumin da yake son manzon Allah ya kamata ya binciko addu'o'in annabi Muhammad ya yi riko da su. majmu'u fatawa na shekul islam ya kunshi bayanai masu yawa wanda shekul islam ibn taimiyya ya yi game da matsayin addu'o'in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 346 shekul islam ibn taimiyya ya ce wa yan bagi lil khalqi an yad'u bil ad'iyati shar'iyya ya kamata mutane in za su yi addu'a to su yi addu'a wadda shari'a ta karantar addu'an da ta fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, allati ja'a bihal kitabu was sunna addu'ar da ayoyin alƙur'ani suka kawo da kuma sunnar manzon Allah. Wannan shi ne zaɓin farko ga dukkan musulmi mai son koyi da sunnar annabi Muhammad. In dai za ka yi addu'a ka yi riko da addu'ar da take cikin littafin Allah da kuma sunnar manzonsa Shekul Islam ya ce fa'in zalika larai ba fi fabulihi wa husnihi don babu shakka duka wata addu'a da ta zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad wannan addu'an ba a shakkan falalanta ko kuma kyanta وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا شيخ الإسلام يتريقو دا أدعو إن النبي محمد shine tafarki madaidaici shine tafarkin mutanen da Allah maɗaukaki ya yi musu ni'ima don haka duk mutumin da yake son koyi da sunnar annabi muhammad ya kamata ya yi riko da addu'o'in manzon Allah jama'a hadisin qutubatu bin malik dinnan wanda ya ba da labari game da addu'ar annabi muhammad wannan hadisin yana nuna mana cewa son zuciya yana cikin munanan halayya waɗanda annabi muhammad ya keɓe musu addu'a tsawon rayuwarsa son zuciya bahaushe ya ce ɓacin zuciya yana cikin miyagun halayya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓe addu'o'i musamman a kansu don haka yasa malaman sunna na da da na yanzu suka yi rubuce-rubuce akan haɗurra na son zuciya kamar misali ibn jauzi littafinsa zammul hawa da littafin da ake kira ittiba'ul hawa littafin suleiman bin salih akan haka nake son in gabatar da nasiha a wannan masallaci masjidul qur'an masallaci da yake gaban malaminmu a sheikh isa aliyu fantami muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana kariya da shi da ɗaliban da za a karantar a wannan masallaci daga sharri na bin son zuciya اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء جماعة ayoyin قرآني sun tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi hatta ga annabawa su kiyaye bin son zuciya Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi hatta ga annabawansa cewa su kiyaye son zuciya misali annabi dawuda a suratu sa'ad me Allah yake ce masa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil khalifatan fil ardi fahkum سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله مدوككي يكرا النبي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ya kai dawudu mun sanya ka shugaba ne a duniyan nan Allah ya ce masa fahkum bainan nasi bil haqq don haka ka hukunci da gaskiya a tsakanin mutane wala tattabi ilhawa kada ka yarda ka bi son zuciya Allah ya ce ma annabinsa annabi dawud wala tattabi ilhawa kada ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah idan ka bi son zuciya to zai batar da kai daga hanya ta Allah sannan ya ce masa innal ladhina na an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab lallai mutanen da suke batar da wasu su bar hanya ta Allah waɗanda suke zama sababin halakar mutane waɗannan mutane suna da wata azaba mai tsanani saboda mantuwa da suka yi a ranar tashin kiyama wannan gargaɗi ne na musamman da Allah maɗaukaki ya yi ma annabinsa annabi dawudu to ba annabi dawudu kaɗai ba hatta mu muhammad shi kansa annabi Muhammad Allah maɗaukaki ya yi masa gargaɗi game da ben son zuciya a suratul jasiya thumma ja'alnaka ala shari'atin ala Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi ga annabi Muhammad, kamar yadda Allah ya yi gargaɗi ga annabi Dawuda, ya ce ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, "Thumma ja'alna ka ala shari'atin." Sannan fa ya kai Muhammad, mun ɗora ka akan wata shari'a wata hanya, fattabi'iha sai ka bi wannan shari'a. wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka yarda ka bi son zukatan waɗanda ba su sani ba me yace masa innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da sani. innahum lan yugunu an min Allah shay'a ba sa wadatar maka komai game da azabar Allah idan da Allah zai kama ka da azaba waɗannan mutane da ka bi son zukatansu ba za su wadatar maka komi ba wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama gargaɗi kada ya bi son zuciya, kamar yadda ya yi gargaɗin nan ga annabi Dawuda, a suratul bakara kuma aya ta ɗari da 142 ya ce masa wala inita ba'ata ahwa'ahum. la in ittaba'ta ahwa'ahum lalle da zaka bi son zukatansu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi a bayan ilimin da ya taho maka na shiriyar Allah Allah ya ce ma annabi Muhammad innaka izal lamina zalimin kenan kai ma kana cikin azzalumai da na gaba ake ganin zurfin ruwa Allah fa yana maganan nan kai tsaye ne da annabi Muhammad har in ka bi son zuciyar wani to kai ma kana cikin azzalumai la hawla wala quwwata illa billah saboda haka annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya tabbatar da cewa ya barranta daga dukkan wani mai bin son zuciya Allah ya tabbatar da shaida aya guda ta suratul an'am aya ta hamsin da shida Allah ya ce masa kulla attabi'u ahwa'akum attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idan wa ma amalna muhtadin Allah ya ce ka gaya musu dan ya zama hujja Allah ya tabbatar da aya a cikin alquran ana karantawa har tashin kiyama annabi muhammad bai taba bin son zuciya ba kulla attabi'u ahwa'akum ka ni bazan taba bin son zuciyarku ba kad balaltu idan har da zan bi son zuciyarku kenan ni ma da na bace wa ma ana minal muhtajina kuma da ban zan cikin masu shirya ba wannan gargadi wanda Allah maɗaukaki ya yi annabawa cikinsu ku hadda annabi Muhammad ishara ce ga mai hankali ya gane cewa son zuciya abu ne mai girma a wajen Allah waɗannan nasihohi waɗannan ayoyi na alƙur'ani su suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da wannan addu'a tsawon rayuwarsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa ya Allah ina neman tsarinka kada in zama cikin masu bin son zuciya don kuwa Allah ya ce masa harfa in ya bi son zuciya to ko yana cikin azzalibai manzon Allah ya fahimci son zuciya abu ne mai girma jama'a wajibi ne mu yi riko da hattara kuma wajibi ne mu ƙara da addu'a kamar yanda annabi Muhammad baya ga cewa ya yi hattara game da bin son zuciya sannan kuma ya ƙara da addu'a mu yi hattara mu yi riko da addu'a ka'in da na'in don kuwa Allah maɗaukaki ya faɗa mana a cikin ƙur'ani cewa babu ɗan adam da ya fi ɓata a kan mutumin da ke bin son zuciyarsa babu wannan mutumin da ya fi ɓacewa a suratul qasas aya ta hamsin ya ce wa man a mimman mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah hmm. inna Allah la hadi al Allah ya ce wa man a adallu mimman a hawa hawahu waye ya fi bata fiye da mutumin da ke bin son zuciyarsa kaga babu wanda ya fi bata irin mai bin son zuciya bi gairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma a suratul rum yace balita ba alladhina zalamu ahwa'ahum alladhina a ahwa'ahum bi Allah ya ce balitta ba alladina zalamu ahwa'ahum azzalimai wannan wata siffa ce wadda Allah yake ba mu labari ba mu san gaibi ba balitta ba allazina zalamu ahwa'ahum azzalumai suna bin son zukatansu ne ba ka yin zalunci sai ka bi son zuciya Allah ka tsare mu faman yahdi man adalla waye zai iya shiryar da mutumin da Allah ya batar da shi wa malahun min nasiri don haka wallahi ya yan uwa wallahi babu ɗabi'a cikin ɗabi'u na ɗan adam wacce take da wahala irin barin son zuciya duka ɗabi'a ta ɗan adam babu ɗabi'ar da tafi son zuciya wahalan bari don haka ne ake samun hadisin abu zarril gifari yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 496 da sahihul jami'i sagir hadisi na 1099 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul jihadi an jahidar rajulu nafsahu wa hawahu jihadin da ya fi falala a wajen Allah shine mutum ya yaƙi ransa da kuma son zuciya in ji annabi Muhammad kasancewar jihadin da ya fi falala wannan shi ya wajabta kasancewarsa abin da ya fi wahala daga cikin ɗabi'u na ɗan adam ya fi jihadi da makami wahala a bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi an yi jahidar rajulu nafsahu wa hawahu jihadin da ya fi falala a wajen Allah ya fi daraja shine mutum ya kiransa ransa da kuma son zuciyarsa don haka alminawi a cikin faidul qadir mujallar na biyu shafi na talatin da tara yake cewa wa idza ta nafsaka hazal jihad har in ka iya yaƙi da ranka wannan yaƙin da ya fi falala ka fi ƙarfin son zuciyarka khalusa laka jihadul a'ada a lokacin ne za ka samu damar yaƙi da makiya Allah alladhi in qutilta fihi kunta shahida wanda in an kashe ka kake zama wanda ya mutuwar shahada min al-ahya'i alladhina inda rabbihim yurzaqun kai mutuwar shahada cikin waɗanda Allah yake ba su rayuwa ta musamman sai malamin ya ce wala amri inna jihadan nafsi la shadidun ya rantsuwa ya ce lallai yaƙi da rai mutum ya yaƙi son zuciyarsa yana da tsananin gaske sai ya ce bal kai ba ma haka ba la a ashaddu minhu babu abin da ya fi shi wahala kasancewar wannan jihadi shi ne ya fi tsanani don haka ya sa shi ne ya fi falala a wajen Allah maɗaukaki to shi ne ke zama raba gardama tsakanin tsira da halaka ta ɗan adam don haka kana iya hukunta al'amarinka kai da kanka in kana fifita son Allah da son annabin Allah akan son zuciyarka to ka tsira da ikon Allah in ku kana fifita son zuciyarka akan son Allah da son annabin Allah to hakika kana gabar halaka Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa kowane nau'i na son zuciya halaka ne in ji manzon Allah son zuciya yana nan iri-iri amma wallahi kowanensu halaka ne Anas bin Malik ya ruwaito hadisin annabi muhammad yana cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari takwas da biyu manzon allah ya ce salasun munjiyatun akwai wasu halayya guda uku suna tseratar da ɗan adam daga halaka manzon allah ya ce khashiyatullahi fi sirri wal alaniya tsoron allah a ɓoye da kuma bayyane ka ji tsoron allah inda ka ɓuya kamar yadda kake nuna tsoron Allah a bayyane wannan hali yana tseratar da ɗan adam daga nan duniya har kiyama na biyu wal adulu fi riba wal gabab ka zamanto mai adalci a lokacin da ranka ya ɓaci da kuma lokacin da kake cikin yarda a fushi kake a cikin kwanciyar hankali kake in za ka yi hukunci kana adalci Bacin rai bai sa ka ka yi murɗiya ko ka yi cuta wajen hukunci wannan ɗabi'a tana tseratar da ɗan adam in ji annabi muhammad wal qasdu fil faqri wal gina wanda ya samu tsakatsakin talauci da wadata Allah ka ba mu wadata na zuciya manzon Allah ya ce wa salasun muhlikatun abubuwa guda uku kuma suna hallakar da ɗan adam hawan muttaba son zuciya da ake bi yana hallaka ɗan adam kowane iri wa shahun muta'un da kuma rowa wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma ji da kai bahaushe tuni ya ɗauki waɗannan maganganu ya yi musu kare-karen maganganu ya ce mai fariya wawa manzon Allah ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi mutumin da yake ji da kansa wannan mutumin yana kai kansa ga halaka Allah shi kare mu bahaushe ya ce son zuciya bacin zuciya annabi ya ce wa hawan muttaba son zuciya da ake bi yana hallaka dan adam annabi ya ce wa shuhun muta'un da rowa mutumin da yake da ɗabi'a ta rowa bahaushe ya ce hana wani hana kai maganganun duka sun dace da sunnonin annabi Muhammad. Mu lura da wannan aya da take suratu Yunusa, Allah ya ce, Inna ladina la yarjuna liqa'ana wa rabu bil hayati duniya. Allah maɗaukaki ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda ba su fatan saduwa da mu wa rabu bil hayati duniya suka yarda da rayuwa ta duniya wa tuma har ma suka samu natsuwa da ita walladina hum an ayatina gafiluna waɗanda suka rafkanu game da ayoyinmu ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun waɗannan makomarsu ita ce wuta Allah shi kare mu karkatawa ga rayuwar duniya shi ke sa mutum ya bi son zuciya wannan shi ke kai mutum ga halaka ka yi ƙoƙari a samu duka abin da za ka aikata tunaninka shi ne Allah da annabinsa abin da duk za ka aikata ka yi ƙoƙari ka fifita son Allah da kuma son annabin Allah akan abin da kai kake so kada a waye gari rayuwarka ta karkata ma duniya ka samu natsuwa da ita ilimi ne kake nema ilimin nan babu na lahira yadda Allah ya faɗa a suratul rum ya alamu na zahiran min alhayati duniya suna da ilimin zahiri game da rayuwa ta duniya amma sani na kiyama sun rafkanu mutum zai ilimin da zai kai matsayin profesa ya yi ilimi ya kai matsayin profesa amma bai iya gaya maka farillan alwala bare na sallah shi a ganinsa shagaltuwa da ilimi na boko yana hana shi neman ilimin addini to wanda ma yake shakkar za a iya hada abubuwan nan guda biyu sai ya tambayi mu. malam isa aliyu fantami shin boko yana hana mutum karanta addini malam Allah ya ba shi damar hada guda biyu din bai kamata a ce ɗan adam ya karkata ma rayuwa ta duniya ya manta sashi na Allah maɗaukaki ba ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul jami'i sagir hadisin abu huraira hadisi na 1879 da silsilatu sahiha hadisi na 195 inna allaha ta'ala ya bugubu kulla alimin bidduniya jahilun bil akhira Allah yana kyamar dukkan mai ilimin duniya amma jahilin lahira sahabin bil aswaq in ka tafi kasuwanni suke kururuwa ga abin sayarwa wane zo ina da kaya manzon Allah ya ce jifatun billaili in dare ya yi kamar mushe yake in ya kwanta bacci don ku wuni curye yana aiki ya gaji himarin bin nahar da rana kuwa kamar jaki wajen aiki neman kuɗi in aka tambaye shi sashi na addini bai sani ba subhanallah Allah shi mana kariya hadisin abdullahi bin mas'ud yake fassara wannan magana yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na tara. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'alal homo hamman wahida hamman ma'ad wanda ya maida damuwarsa himmarsa a rayuwa ta koma himma game da makomarsa tunaninsa ya zai haɗu da Allah ta wajen sana'arsa zama da iyali kafahu Allahu sa'ira humumihi Allah zai isar masa sauran damuwansa ka saka tunanin makomarka a gaba ya za ka haɗu da Allah duk mu'amalarka in ka saka wannan cikin tunaninka to za ka samu sauƙin rayuwa in ji annabi Muhammad Allah maɗaukaki zai isar maka bukatunka wa man tasha'abat bihi bihil humum amma wanda damuwa ta rarrabu ta yi rassa gare shi min ahwalid duniya game da halayya ta duniya lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halaka Allah bai damuwa ta wani kududdufi ne wannan mutumin ya halaka nan ne kake samu mutum yana bin duk wata hanya da yake ganin zai samu biyan bukata ya shiga anpp ko pdp ko kuma xyz ka fito ina zan tafi shago ina za ka shago ka fito ina ofis ina zan je ofis ba ka da lissafin lokaci da za ka yi karatu ka san addinin ka ka gyara makomarka Allah maɗaukaki mana kariya ibn al-qayyim al-jawziya shekarunsa 678 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi A cikin littafinsa alfawa'id shafi na 159 ya ce idan asbahal abdu wa amsa in aka wayi gari mutum da safe da yamma walaisa hammuhu illallah wahdahu ba shi da wata damuwa sai Allah maɗaukaki ya tashi da safe tunaninsa Allah da yamma tunaninsa Allah ta hammalallahu anhu subhanahu hawa hawa'ijahu kullaha Allah maɗaukaki zai ɗauke masa dukkan damuwarsa in ji wannan malami ka tashi da sahi tunaninka Allah da yamma tunaninka Allah ibnul qayyim ya ce to Allah ku zai ɗauke maka dukkan bukatunka wa hammala anhu kullama ahammahu kuma Allah zai kawar masa dukkan abin da ke damunsa wa farraga qalbahu li mahabbatihi Allah madaukaki zai mai da zuciyarsa ta zan babu komi sai kaunar Allah wa lisanihi li dhikrihi harshensa a gyara ya koma ga zikirin Allah wa jawarihi li ta'atihi sannan gabubban jikinsa suna masu biyayya ga dokokin Allah madaukaki ya ce wa idan asbaha amma in aka waye gari mutum ya zamanto tunaninsa a duniya ya tashi da sahi tunaninsa duniya wa amsa wa duniya hammuhu da yamma tunaninsa duniya hammalahu Allahu humumaha wa gumumaha wa ankadaha ibn al-qayyim yace to sai Allah ya ɗebo dukkan damuwar duniya ya ɗora masa ya ɗebo takaicin duniya ya zuba kan shi ya ɗebo musibin duniya ya zuba kansa wa wakalahu ila nafsihi sannan sai Allah ya kyale shi ya dogara da burinsa Fa shaggala qalbahu an mahabbatihi zuciyar wannan mutumin wanda ya sa duniya a gabansa sai a wayi gari babu son Allah bi mahabbatil khalqi sai son bayin Allah ka tashi da safe kana kirarin wani dan siyasa da yamma tunaninka kenan babu Allah baka bambanta musulmi ma da kafiri ko mutuwa aka yi na gawan kafiri zaka same shi wajen jana'iza saboda shi zuciyarsa babu ƙaunar Allah a ciki illa ƙaunar bayin Allah walisanahu an zikirhi bi zikirhim harshensa an wayi gari bai tuna Allah bai ambaton Allah sai ambaton mutum nawa ne za ka samu rabon shi da ya karanta ƙur'ani tun azumin bara amma jarida bai taba wuce shi ba a kowane mako in ka tambaye shi labarin bbc voice of america jamus da sauransu zai gaya maka duk abin da ake faɗa amma karatun qur'ani babu shi ibn al-qayyim yace duk mutumin da yayi watsi da zikirin Allah to sai Allah madaukaki ya hore shi ya koma yana zikirin wasu mutane ba Allah ba wa jawarihu an ta'atihi sa ya bar bin Allah sai ya koma bi khidmatihim yana hidimar bayin Allah wa ashgalihim da hidindimun su fa huwa yakdahu kadahal wuhushi fi khidmati ghairihi zaka samu dan adam yana iyakar wahala wahala irin ta dabba saboda kawai hidimar wani don haka in dai ka ki bautar Allah dole za ka bauta ma shaidan Allah shi kare mu Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'u fatawa mujallal na 20 shafi na 132 yace wattiba'ul ahwa fi diyanat a'zamu min ittiba'il ahwa fi shahawat son zuciya ta sashin aƙida haɗarinsa ya fi bin son zuciya ta sashin sha'awa buƙatu na rayuwa fa innal awwala halal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina domin son zuciya ta sashin aƙida shine abin da ya hana kafirai daga cikin ahlul kitabi da mushrikai game da bin addinin gaskiya يند الله يفدا سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير حدى من الله abin da ya hana ahalul kitabi da mushirikai shiga addinin gaskiya shine bin son zuciya don haka son zuciya ta sashin aqida ya himo ne. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam yastajibu laka in kayi kira kaga basu amsa ba alam ka sani inna ma yattabi'una ahwa'ahum son zuciyarsu kawai suke bi ashe son zuciya yana hana mutum ya bi addinin gaskiya Allah ya ce wa man aballu mimman ittaba'a hawahu waye wanda ya bata fiye da mutumin da ke bin son zuciyarsa bi gairi hudan min Allah Sheikh islam ya ce wali hadha kana man kharaja min mujibil kitabi was sunna min al ulama'i wal ubadi yuj'alu min ahli al ahwa don haka duk mutumin da ko da cikin musulmai ne baya riko da littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad to wannan mutumin ana sanya shi cikin masu bin son zuciya me yasa saboda Allah ya ce abin da ke hana mutum ya bi gaskiya shine son zuciya kama kana salaf yusammuna ahlal ahwa wa zalika in kana ah, inna kulla man lam yattabi al ilma faqad ittaba al hawa duk mutumin da ya ki bin ilimin da annabi Muhammad ya zo da shi hakika wannan mutumin ya bi son zuciya wal ilmu biddini la yakunu illa bi hudallahi alladhi ba'asa bihi rasulahu shari'a ta Allah ba ta samuwa sai an bi annabi Muhammad don haka daga kin gaskiya sai bata in ji bahaushe Allah maɗaukaki ya ce fadalikumullahu rabbukumul haq fama za ba'dal haqqi Allahu rabbukumul haq fama za ba'dal haqq illa ad-dalal Allah ya ce fadalikumullahu rabbukumul haq fama za ba'dal haqq illa ad-dalal me ke bayan gaskiya in ban da bata don haka ko dai ka aje son zuciya ko kuwa ka ɗauki son zuciya in ma ka bi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantarwarsa a cikin fannoni na rayuwa ko kuwa ka koma bin son zuciya كذلك حقت كلمة ربك على الذين لا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا Allah ya ce ka zalika haƙƙat kalimatu rabbi ka lallazi na fasaku nan kalmar azaba ta waje ba wajaba akan fasikai annahum la nuna cewa ba su imani mutumin da ya yi riko da son zuciya wannan mutumin hakika wato ya kauce matafarkin da Allah maɗaukaki ya yi ko annabi Muhammad da shi sannan Allah maɗaukaki yana cewa ka kazalika haƙƙat kalimatu rabbika alalladhi na fasaku malamai ke danganta irin haka din da siffa ta fasikanci Sulaiman bin Salih a cikin littafin sa ittiba'ul hawa shafi na goma sha tara ya dalilai na son zuciya suna da yawa in aka ce za a kirga abubuwa da suke sa mutum ya bi son zuciya hakika suna da yawa don haka yasa malamai suka rubuta littafai a kai sai ya ce min ahammiha amra amma al'amura guda biyu suna cikin mafi muhimmancin abin da ke sa a bi son zuciya na farko abin da ke sa mutum ya bi son zuciya na farko ya ce ba'ful iman shine raunin imani don haka maganin bin son zuciya shine karatu duk mutumin da yake ƙoƙarin karanta Alƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad duk mutumin da yake ƙoƙarin karatun addini wannan mutumin ya ɗauki hanya na magance wannan cuta mai girma cuta ta son zuciya abu na biyu sababi na samun son zuciya shine mujalasatu ahlil ahwa zama da mutanen banza raunin imani da zama da mutanen banza waɗannan abubuwa guda biyu suke sababin bin son zuciya idan za ka so mutum ko ku za ka so wata ƙungiya ka gina soyayyarka a kan son Allah da kuma son annabin Allah idan za ka ƙi wani mutum ko ku za ka ƙi wata ƙungiya ka gina ƙiyayyarka ɗin nan a kan ƙin Allah da kuma ƙin annabin Allah duk mutumin da ya zamanto ba shi tare da Allah kada ka yarda ka so shi wala tuta man agfalna qalbahu an zikrihi wala tuta man agfalna qalbahu an zikrina hmm. kada kai biyayya ga mutumin da zuciyarsa ta rafkanu game da tuna Allah maɗaukaki wata ba a hawahu yana bin son zuciyarsa wanda duk ya bayyana cikin al'amuransa cewa mutumin nan bai tare da Allah baya tare da annabin Allah to ka nisance shi a kowace ƙungiya yake sannan kuma kowane ne gare ka ka kwatanta wannan ayar da kuma waɗanda ke biyayya ga 'yan siyasa su yi adawa ga ɗan uwansu musulmi siyasa don ta bambanta tsakaninka da ɗan uwanka a wayi gari kana adawa da shi kaga ka gina soyayyar ka ba akan son Allah da kuma son annabin Allah ba ka gina ne akan son siyasa sheikhul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa majmu'u fatawa har yanzu mujalladi na 20 shafi na 164 ya ce wa laisa li ahadin an yansiba lil amati shakhsan yad'u ila tariqatihi ba daidai bane wani mutum ya kafa wani wanda yake kira zuwa ga tafarkinsa wa yuwala wa yu'ada alaiha har a wayi gari ba a son wani sai yana son malam wane ba a kin wani sai yana kin malam wani in ji shekul islam ibn taimiyya wala yansib lahum kalaman iwala alaiha wa yu'ada gairun nabiyyi sallallahu alaihi sallam ba daidai ba ne a aje musu wata kalma ko kuwa kana iya cewa wata ƙungiya in aka ce wata kalma taken kowace fati yana shiga wannan magana ta shekul islam a aje wata kalma ita wannan kalman a kanta ake son mutum ko a kanta ake kinsa in ba dai kalman nan ta Allahu wa rasuluhu ba ce Allah da manzonsa wa majtama'at alaihi al'umma da kuma abin da al'ummar musulmai suka haɗu a kai wannan haramun ne ga musulmi a kowane lokaci in ji islam sai ya ce bal hadha min fi'li ahlil bid'a sai dai wannan yana daga cikin aiki na masu bin bid'a alladhina yansibuna lahum shakhsan masu yin bid'a su suke kafa mutum au kalaman ko su aje wata kalma yufarriquna bihi bainal umma wanda suke raba kan al'umma da shi yuwaluna bihi ala dhalikal kalam au tilka sunna wa yu'adun suna son mutum saboda kawai yana kan wannan kalma ko yana son wani mutum suna ƙin mutum ko dan yana kan wannan kalma ko yana kin wani mutum shekul islam ya ce don haka idan kana son kaso wani wa amma man ahabba shakhsan li hawahu mutumin da ya so wani kawai don son zuciya ba don son Allah da son annabi Muhammad ba misla an yuhibbahu li duniya yana son shi ne don duniya yusibuha minhu da yake samu wajen shi kana son wane dan yana baka na cefa ne auli hajatin ya kumu lahu biha ko dan wata bukata da yake biya masa auli malin ya ta'akkaluhu bihi ko dan wata dukiya da yake samu a gunshi au yake cewa bi ma'asiyatin fihi wa nahwi zalika min al-ashiya yace da ire-iren waɗannan fahazihi idan ya kasance mutum ya gina son shi akan son zuciya to bai yi so na Allah ba in kuwa ya gina son shi akan so na Allah maɗaukaki fa hazihi eh, mahabbatullah wannan ita ce soyayya ta Allah maɗaukaki wanda yake kamata a ce kowane musulmi ya simfanta da ita amma idan ya kasance ba ka san mutum sai saboda yana ƙungiyarka ba ka ƙin mutum sai saboda baya ƙungiyarka shekul islam ya ce laisat mahabbatullah wannan ba soyayya ce ta Allah ba bal hazihi mahabbatul li hawan nafs wannan soyayya ce kawai ta son zuciya wa hazihi al mahabbatu hiya allati tuqi wa ashabaha fil kufri wal fusuqi wal isyan irin wannan soyayya wacce ake wa mutane ba akan son Allah da son annabi Muhammad ba wannan soyayyar ba a kare ta sai an kai ga kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah don haka duk inda aka gina soyayya akan wata ƙungiya wannan soyayya ba a gina ta akan Allah ba duk inda aka so wani mutum ba don yana son Allah da annabinsa ba ka tabbata ƙarshen al'amarin nan ɗaya uku in ji shekul islam ko dai a kai ga kafirci ko fasikanci ko kuma saɓon Allah ibn rajab alhambali a cikin littafinsa jami'ul ulum a mujallar na uku shafi na 229 ya ce wa man kana hubbuhu wa bugduhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi wanda ya kasance sonsa da kinsa bayarwansa in zai yi kyauta da hanawa yana yi ne kawai saboda son zuciya kana zalika naqsan fi imanihi alwajib wannan yana kasancewa na kasace cikin imaninsa wanda yake wajibi a kansa ya kula da shi za ka so mutum kawai kana son shi ne don soyayya ta zuciya ba don Allah ba za ka ƙi mutum kana kinsa ne kawai saboda ƙiyayya ta zuciyarka ba wai don yaƙi Allah ba za ka yi kyauta ga mutum kana masa ne kawai saboda ra'ayinka na zuciyarka ba don Allah ba za ka hana mutum kana hana shi ne kawai saboda kin zuciyarka ba wai don yaƙi Allah ba ibn rajab ya ce duk sa'ilin da wannan siffa ta samu gare ka to hakika kana samun naƙasa a cikin imaninka fa yajibu alaihi tauba wajibi ne ga wanda irin wannan siffa ta samu gare shi yayi tuba ga Allah min zalika war ruju'u ila ittiba'i ma ja'a bihi rasul ya koma ya bi abinda annabi Muhammad ya kawo min taqdimi mahabbatillah annabi ya karantar da mu cewa mu gabatar da son Allah wa rasulihi da manzonsa wa ma fihi ridallahi wa rasulihi ala hawan nafsi wa muradatiha kulliha mu fifita son Allah da son manzon Allah akan son komi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi wa rasulihi ayyuhal ladina amanu Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani inda kana da imani Allah ya ce mana la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi kada ku sha gaban Allah da manzon Allah abinda duk zaka aikata kayi kokari yi shi akan karantarwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. jama'a mu gani. sakaci game da al'amari na bin son zuciya yana kai mutum har ga gaban da Allah maɗaukaki yake ma zuciyarsa shamaki baki ɗayanta akwai hadisin huzaifatu bin yaman yana sahihu muslim hadisi na 231 Yace, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzon Allah yana cewa tu'rabul fitanu alal qulubi hasiri udan uda ana ginda gindaya fitintunu ga zukatu na dan adam kamar yanda ake sakan taburma yanda ake sakan taburma a ɗauko tsinke tsinke ana haɗawa har a hada taburman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ake gindaya fitintunu a kan zukata na ɗan adam a kowace rana kowace rana ka tashi sai Allah maɗaukaki ya kawo fitintunu cikin zuciyarka an gindaya a gani ko za ta karɓa daga safiya zuwa yamma kafin dai a ce wannan ranar ta wuce a kawo fitina ta sha'awa a gindaya ma zuciyarka shin zuciyar za ta karba ko kuwa a'a a kawo fitina ta mulki a gindaya ga zuciyarka shin zuciyarka za ta karbi wannan fitina a kawo fitina ta dukiya a kawo fitina ta shahara manzon Allah ya ce haka za a dinga tallata fitintinu ma zuciyarka ana nuna ma zuciyarka kowace fitina kowace rana aikin kenan sai ka bar duniya Allah maɗaukaki yana jarabta zuciyarka annabi ya ce fa ayyu kalbin ushribaha to dukkan wata zuciya da ta buɗe kanta har ta yadda ta karɓi waɗannan fitintinun da aka kawo tallan fitinar sha'awa ga matan banza nan a gari hanyoyin zina ire-ire suna nan da dama ana tallata wannan fitina sai ya buɗe zuciyarsa ya karba da aka kawo tallan fitina ta dukiya nan ma sai ya buɗe zuciyarsa ya karɓa. muna neman wanda zai kashewa ne amma ga kuɗi fitina ce an kawo fitina ta dukiya ya karba fitina ta sha'awa ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk sa'ilin da zuciya ta karbi wata fitina nukitat fihi nuktatun sauda sai a ɗiga mata wani ɗigo baki a cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu an karaha. duk zuciyar da ta ƙi wannan fitinar da aka tallata mata da aka kawo tallan wannan fitina sai zuciyar ta ƙi annabi ya ce nukita fihi nuktatun bai sai a ɗiga masa wani farin ɗigo hatta tsira ala bai ne dai a wayi gari zuciya biyu ne kaɗai daga farar zuciya ala abyad misli safa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita wannan zuciya fara ce sai manzon Allah ya ce kaman dutse shine malamai suke cewa a'a abinda annabi yake nufi fara ce ga ƙarfi kaman dutse domin zuciyar da za a tallata mata zina yau ta ki karba gobe ayi yi ta ki karba jibi a ta ki karba mutumin nan har ya samu shekaru 63 a rayuwarsa wannan zuciya ta shi ta kai dutse karfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala abyaba misli safa wannan zuciya fara ce tana kaman dutse saboda tsananin karfinta mutumin da aka tallata waɗannan fitintunu bai karɓa ba fala ta durruhu fitnatun wannan mutumin wata fitina ba za ta cutar da shi ba ma damati samawatu wal ardu tsawon zaman sammai da ƙasa bi ma'ana tsawon rayuwarsa a duniya wal akharu ɗaya zuciyar annabi ya ce aswadu murbaban kalkuzi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zamanto baki kirin kalkuzi mujahiya tana kamar guga da aka kife bakinta ashe idan mutum yana karɓan fitintunun nan ɗaya bayan ɗaya yana hallaka zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kai wata gaba da za a kife zuciyar kamar yadda ka san ka ɗaga guga ka juya bakinta ƙasa annabi ya ce la ya arifi ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ushriba min hawa duk sa'ilin da wani abu mara kyau ya iso masa sai ya karba babu ruwansa da abu mai kyau da zarar an kai ga wannan gaba to wannan zuciya an kife ta kenan babu rahamar Allah da za ta sake shiga Allah shi kare mu al-imam an a cikin sharhin wannan hadisin a mujalladi na farko shafin 441 yace ma'anar hadis ma'anan wannan hadisin innar rajula idza tabi'a hawahu idan mutum yana bin son zuciyarsa warta kabal ma'asi ya zamanto ɗabi'arsa ita ce yawan aikata sabon Allah da khala qalbuhu ah, ah, bi kulli ma'asiyatin yata'ataha zulmatun دخل قلبه بكل kulli ma'asiyatin yata'ataha zulmatun dukkan zaluncin da yake aikatawa dukkan zunubin da yake aikatawa ba banza bane kada kai tamanin sabo da kake yi yana tafiya haka nan al-imam an-nawawi yace mutumin da yake sabon Allah duk sa'ilin da yake wannan zunubin Allah yana saka ɗigo a zuciyarsa wa idza sara lidhalika iftatana wa zala anhu nurul islam har ana tafi bai bari ba ya ci gaba da fasikanci a kwana a tashi sai Allah maɗaukaki ya kawar da hasken musulunci tare da shi sannan idan ya ki bari sai a juya zuciyarsa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kalkuzu mujahiya yadda ka san an kife guga fa'izan kabba idan aka juya zuciyar wannan fasikin in sabba ma fihi to sauran imanin da yake cikin ma sai ya zube walam yadkhulhu shay'un ba'da zalika babu kuma sauran alhairi da zai sake shigan zuciyarsa a shariko da fasikanci bala'i ne yana kama da ayar Qur'ani da take cikin suratul Jasiya a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Allah madaukaki ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko kaga wanda ya ɗauki son zuciyarsa shine abin bautansa saboda shi babu abu mara kyau a gaban shi duk abin da zuciyarsa ta so zai aikata to mutumin da ko ya zama duk abin da zuciyarsa ta so shi zai aikata ya mai da zuciyarsa ita ce abin bautarsa wa aballahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya toshe jinsa da zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawa an saka wata yana akan ganinsa man yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da wannan mutumin bayan Allah Allah shi kare sannan mu sani duk mutumin da ya bi son zuciya saboda ya samu duniya bai samun duniyan kuma sai gwargwadon abin da Allah ya rubuta zai samu abin da shekul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na ɗari shida da hamsin da ɗaya ya ce manitta ba a hawa hufi misili talabin ri'asa wanda yake bin son zuciyarsa kamar wajen neman shugabanci wal da ɗaukaka yana son shugabanci don haka ya tara 'yan daba zai biya su sumar duk abin da yake so wata alluqhu bi suwaril jamila yana son rayuwa ta duniya don haka zai tara mata kyawawa daga sassan duniya duk inda yake so za a kawo mishi au jam'uhu lil mali ko ko a'a ya bi son zuciya ta wajen tara dukiya yana son dukiya kuma bai sanya wahala don haka sai ya zama dan fashi da makami ko ya zama barawo ko dan damfara shekul islam ya ce duk mutumin da ya bar sahu saboda neman duniya ya ji fi asna izalika min alhumumi wal gumumi wal wal alam wa biki sadri ma la yu'abbaru anhu zai samu tsananin kunci da takaici da bakin ciki da zafi wanda ba a iya misilta shi a rayuwarsa wa rubbama la yutawi'uhu qalbuhu ala tarkil hawa ta yi zuciyarsa bai yadda da shi ko da ya so ya bar abin daga baya bai iyawa wala ya hasulu lahu ma ya surruhu sannan ba zai taba samun abin da zai kwantar da hankalinsa ba wallahi magana shekul islam gaskiya ne mutum nawa ne ya yi ta'adi saboda kawai ya samu wani matsayi na siyasa aka wayi gari rayuwarsa ta shiga cikin wani hali na takaici shekul islam ya ce bal huwa fi khawfin wa huznin da'iman sannan ko ya samu wannan matsayi har abada bai samun natsuwa yana cikin baƙin ciki da tsoro gidansa ya gagare shi zama makwabtansa yana ganin makiyansa ne ko sahu aka tsaya a sallah tunaninsa wanda yake gefe da shi din nan in yayi sujjada zai taka wuyan shi in kana taliban lima ya hawahu ba duniyar ya nema ba to gashi ya same ta sannan kuma babu natsuwa huwa qabla idrakihi hazinun shaykhul islam ya ce kafin ya samu matsayin ya wahala ya shiga takaici muta'allimun haisu lam ya hasul sannan kuma baya ga ya nema ya samu mukamin amma ba natsuwa fa daraka adrakahu kan khaifan in kuwa ya cimma burinsa to rayuwarsa tana cikin tsoro kullun min zawalihi wa firaqihi in dukiya ce yana tsoron za ta kare la haula wala quwwata illa billah a nan duniya kenan wanda ya bi son zuciya saboda ya same ta bai samun natsuwa in ma ya same ta din sannan makomarsa wutan jahannama me Allah ya ce mata fa amma man taga fa amma man taga wa azama hayata dunya fa inna amma man taga wanda ya ketare dokoki ya tsallake kantarwan annabi Muhammad ya bar ya sunnar manzon Allah saboda ya samu duniya in ji Allah wa athara hayata duniya ya fifita samun rayuwar duniya zai saba doka ya aikata haram kawai don ya samu duniya فإن الجحيم هي المأوى لا حول ولا قوة إلا بالله wuta ita ce me yace a ƙarshe hmm. wa amma man khafa maqama man khafa maqama rabbi wa nahana an hawa فإن الجنة هي المأوى man من خاف rabbi amma wanda ke tsoron tsayuwa gaban Ubangijinsa a ranar tashin kiyama duk abin da za ka yi tunaninka shine Allah zama da iyalinka tunaninka Allah a kasuwancinka tunaninka Allah makaranta ne tunaninka Allah neman mulki kake tunaninka Allah wani hannafsa anil hawa mutumin da ya ji tsoron tsayuwarsa a gaban Allah maɗaukaki ya hana ransa bin son zuciya fa innal jannata hiya ma'awa wannan mutumin aljanna ita ce makomarsa اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال واجعل الجنة مأوانا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم